26 ga watan 6 shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 21 ga watan ah, ga watan biyu shekara ta 2020 miladiyya wannan karatu da muke na wannan littafi wato sahihul bukhari na babban malami al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba mance ba darasin da ya wuce mun take ne a ƙarshen kitabul iman a yau kuma da yadda Allah za mu tashi kitabul ilmi na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل وقل رب زدني علما باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدث قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراك السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غيره إلى غير أهله فانتظر الساعة al'imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bayan ya gama bayani a kan kitabul iman sai ya biyo da kitabul ilmi malamai suke cewa dalilin da ya sa haka shine dukan wasu ababe na rayuwa na addini na shari'a ba sa tabbatuwa dole sai da ilimi idan babu ilimi hakika mutum zai dinga shirme ne a cikin al'amuransa tun daga abin da ya shafi ibadu da kuma abin da ya shafi zamantakewa tsakaninsa da iyalinsa tsakaninsa da mutane ga baki daya da kuma cinikayya siye da siyarwa da dai dukkan abubuwa da suka shafi rayuwa idan mutum bai da ilimi na addini gwargwaron ilimi wanda zai yi mu'amala da su da shi to wannan zai sa gaskiya dukkan ababe da zai yi zai kasance akwai kurakurai a ciki shi yasa malamai suke cewa ko da a ce mutum bai zama malam ba amma dai koyon karatu wanda zai ɗauke masa jahilci na karan kansa to wannan wajibi ne a kansa ina fata ana tare da ni babin da sa ya gabatar da kitabul iman shi imanin sai ya tabbata ne sannan bayan haka za a yi maganan koyon mai <laughs> koyon ilimi na addini amma idan mutum kafiri ne bai ma karbi imanin ba bai karbi addinin musulunci ba za ka ce mashi ya zo ya koyi mai ba ya zo ya koyi ilimi na addini a dole sai an samu imani sannan sauran ababe za su tabbata insha Allah ta'ala sai ke cewa kitabul ilmi wannan ana takdiri hada kitabul ilmi an goge muftada shine ismul ishara halin tambaye wa za ismul ishara mabniyun ala sukuni في محل الرفع مبتدا كتاب شين خبر للمبتدا محذوف مرفوع علامته رفعه الضمة الظاهرة على آخره هو مضاف والعلم مضاف إليه ina fata ana tare da ni yake cewa babu fadlil ilimi wannan babi zai mana bayani akan falala na ilimi malamai suka ce abinda ake nufi a nan ba wai ilimin ba kawai da ilimi da su kuma ma'abutan ilimi wato waɗanda Allah ya ba su ilimi menene falalansu malamai da sauransu shi ne al'imamu bukari ya yi nufin ya bayyana mana falalansu shi ilimin karan kansa sannan bayan haka da kuma su malaman waɗanda suka sha wahala wajen neman ilimi menene falalansu duniya da lahira sai ke cewa wa ƙaunullahi ta'ala kuma faɗin Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala ko kuma wa ƙaunin ta'ala wato da faɗin Allah sai kasance a tsafi a <clears throat> ah, yarfa’in lahun lalina amano minkum wallalina otul ilma da rajat wallahu bi mata amalu na khabir wannan ayan ta zo cikin suratul mujadala a <clears throat> ah, inda Allah subhanahu wa ta’ala ke cewa ya ayyuhu allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi ah, fafsahu yafsahu Allah lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilma darajat Allah yake cewa ya ku waɗanda suka imani yayin da aka ce ku buɗa a wurin zama to lalle ku buɗa ko kuma idan aka ce ku tashi ku fita sawa'un jihadi ne ko ka neman ilimi ne ko ka wani wuri aka ce ku fita to lalle ku fita shine wai za qilan shizu fan shizu yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan kuka yi haka Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka sha'anin waɗanda suka yi imani daga cikinku sannan waɗanda aka ba su ilimi ina fata ana tare da wato <clears throat> waɗanda suka yi imani Allah zai ɗaukaka sha'aninsu saboda kalma ta shahada sai kuma na biyu waɗanda aka baiwa ilimi su ma Allah subhanahu wata'ala zai ɗaukaka sha'aninsu saboda darajar nan na ilimi <clears throat> wallahu bima na khabir Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa <clears throat> nan an ruwaito daga zaid bin aslama rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda wannan gaba ta aya take nufi shine Allah zai ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku sannan ma'abuta ilimi zai ɗaukaka su da darajoji darajoji a zaid bin aslama rahimahullahu ta'ala yake cewa wato daraja na ilimi kenan ta sanadiyyar ilimin nan Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka sha'anin su duniya da lahira haka arwaito daga abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi a wannan ayan yabo ne yake ga ma'abuta ilimi lalle duk waɗanda Allah subhanahu wataala ba su ilimi lalle su sani fa Allah zai ɗaukaka sha'anin su duniya da lahira ba za su taɓa wulaƙanta ba a nan duniya ballantana kuma ranar tashin alkiyama sannan bayan haka abdullahi ibn mas'ud yake cewa hatta ta ɓangarori na ibadu da suke aikatawa ladansu ba za a haɗa da sauran gama garin mutane ba <clears throat> misali tun daga salloli da zaka da azumi da aikin hajji da dukkan wani abu na ibada su ladansu ma'abuta ilimi ya kera waɗanda ba su yi karatu ba saboda mai su ba sa aikata abu sai da ilimi ba wai akan jahilci ba na farko kenan sannan nabi suna yin sa gurgurdan yanda Allah ya bayani cikin alkur'ani da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun da su suna yi ne ala basirati amma waɗanda ba su yi karatu ba fa wani zai iya taka sunna wani zai iya taka aya na annabi ba tare da eh, aya na eh, aya na alkur'ani mai girma ba tare da yayi ne ba ba tare da ya sani ba ko kuma ya zo yana sallah ba a yadda annabi ya koyar ba to shi yasa abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala an yake cewa a za a ɗaukaka sha'anin su da ta bangaren samun lada wato ladan su wajen ibadu zai kasance ya kera waɗanda ba su yi ilimi ba to malamai sun yi bayanin falalan ilimi sosai a kaɗan daga ciki hadisin da ya zo cikin sahihu muslim idan ba ku mance ba hadisin ibn abi abza wato hadisin nafi ibn abdul haris a lokacin da umar bin khattab ya sanya shigarin makka da umar bin khattab ya sanya sa lokacin yana khalifa ya sanya shi ya jibincin lamarin makkatul mukarrama ya zama shugaba a makka umar ya yi tafiya da yi tafiya sai ya ci karo da nafi ibn abdul haris a garin da ake kira usfan garin usfan yana cikin saudiya ne tsakanin shi da makka kilomita 80 da ya ci karo da shi sai ke cewa ya ake kabaro makka bayan na sanya kaka shugabanci makkatul mukarrama sai na fi ibn abdulharif yake cewa na'am na wakilta na wakilta wani bawa daga cikin bayinmu sai ke cewa bawa za ka wakilta ma makka ya ce na'am wane ne wannan bawan yake cewa ibn abi abza shi na wakilta shi ya zama na wakili na wato ya shugabanci mutanen me mutanen makka sai umar ibn al-khattab yake cewa yanzu bawa ne za ka sanya shi ya shugabanci makka sai yake cewa na'am wannan bawan ibn abi abza ya kasance mutum ne masana alkur'ani ne girma كان عالم أو إنه قارئ wa الله وعالم بعلم الفرائد lalle shi makarancin alkur'ani ne sannan bayan haka ya san ilimin gado sosai sai umar ibn khattab yake cewa amma inna nabiyyakum qad sadaqa a wata riwaya inna nabiyyakum qad sadaqa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin lalle annabinku muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya Allah yana ɗaukaka waɗanda ya so da wannan littafi a doron duniya da lahira sannan kuma yana ƙaskantar da waɗanda ya so da alƙur'ani mai girma to kun ga malamai suke cewa a idan muka lura a nan ire-iren su Ibn kasir rahimahullahu ta'ala ƙarƙashin wannan tafsirin wannan aya suke cewa a yanzu bawa ne nan amma ya zama shi ba kowan komai ba har ya shugabanci gari irin na makka wanda su ne kasashen da ake tinkaho da su a duniya ga baki ɗaya wani musulmi ba mu da garin da ya wuce makkatul mukarrama da birnin madinatul munawwara to kun ga idan bawa ta sanadiyan ilimi ya shugabanci mutane to ta ga ina kuma ga wanda ba bawa ba haka malamai suke cewa mafi dukkan waɗannan ƙurra'u da ake karatu da riwayoyinsu tun daga su imamu nafe da su ibn kafir da su abu amur da sauransu dukansu da asalinsu bayi ne wato wasu ka ce ajamawa ba larabawa ba sai mutum biyu kacal daga ciki su ne abu amurin al da abdullahi ibn amir ashami kamar yadda ya ce abu wani ya yahsabi ibn amirin sarihan wa baqihim a hatsa bihilwala amma ta sanadiyyan ilimi yanzu babu wani musulmi wanda bai amfanuwa da ni da karatunsu in dai kai musulmi ne dole ka yi karatu ma da riwaya ta hafsa ko ta warshu ko makamancin haka ba za ka karanta ƙur'ani ba su ci albarkacinsu kuma duka bayi ne da wasu ka ce ajamawa ne wato ba larabawa ba haka ashabul kutub sita tun daga su al'imamu bukhari da sauransu su al'imamu musulun abu dawud kaɗan ne daga cikin larabawa asalinsu duka ajamawa ne amma ta sanadiyyar ilimi Allah ya ɗaukaka ne ya ɗaukaka sha'aninsu da shi yau littafin al'imamun bukari muke ƙoƙarin karantawa ina fata an gane to saboda haka wannan aya da makamantanta ire-iren su shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist da ire-iren su inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama Abu Darda yake cewa malamai su ne masu tsoron Allah abinda al-Imam Abu Darda yake cewa babban sahabi kashin wannan aya to kun ga wannan yake nuna mana falala na ilimi da kuma ma'abutan ilimi duk wanda ya riko da shi kamar yadda hadisai suka zo da dama qur'ani idan mutum ya haddace shi sakamakon sa ina aljanna in dai yayi aiki da shi baya haka zai cece iyayensa wato mahaifinsa da mahaifiyarsa kun ga babu abin da ya kai ne falalan ilimi a duniya ga baki daya ina fata an gane to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ke cewa a wata aya kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo wa qawlihi azza wa jalla rabbi zidni ilman wato ya ubangiji na ka kara mani ilimi wannan an saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma al-ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab ake ce ma annabi yayin da ake saukar da alkur'ani kada ka dinga gaugawa wajen me karanta shi ka bari har sai an saukar maka sannan ka karanta shi ina fata an gani sai Allah yake cewa daga karshe ka ce Allah ya kara ma ilimi Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya rabbi zirni ilman yake cewa tun da aka saukar da wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar koyon ilimi ba ba bar ƙara masa ilimi ba har sai da ya bar duniya wato bai yanke daga neman ilimi ba annabi da ƙara daɗa masa ilimin da ake har sai da ya mutu sai da ya bar duniya ga baki ɗaya to kaga idan annabi ya kasance yana karatu yana koyon ilimi bai daina ba har sai da ya mutu kaga waninsa shi ya fi cancanta a haka to shi yasa mutum abin da ya fi dacewa kowane lokaci ya kasance yana ƙoƙarin developing ɗin kansa wato yana ƙoƙarin tutuwirin kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi har ya bar ah, har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala al-imam al-bukhari yake cewa babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa tamma al-haditha thumma adaba as-sa'ila wannan babi zai mana bayani ah, kafin mu shiga wannan babin babin farko idan muka lura za mu ga al-imam al-bukhari bayani akan falalar ilimi da ma'abuta ilimi ma'ana shi yasa ya kawo ayoyin nan guda biyu bai kawo hadisi ba kawai ayoyi ya kawo malamai sun ce me yasa imamul bukhari bai kawo hadisai waɗanda suke bayani akan falalan ilimi ba ire-iren su innal ulama a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman nafi'an faman akhadha bihi akhadha bi hadin wafirin har inda annabi yake cewa wa inna fadlul alim ala nasi ka fadlil kamar ala irin kawakib to malamai suke cewa abin da yasa bai kawo ire-iren waɗannan hadisai ba saboda shi imamul Bukhari ba bai samu wani hadisi wanda ya bayani akan falalan ilimi da malamai wanda ya cika sharaɗinsa ba shi yasa bai kawo shi ba nan wannan jawabin al karmani kenan yace ko kuma dalili na biyu da yasa bai kawo hadisi ba akwai wani garabi wanda ya taƙaita shine ya san sirrin wannan abu wasu suka ce a'a al-Imam kogin ilimi ne bahar ne a bangaren ilimi ba zai taɓa yiwa a ce bai samu wani hadisi ba suka ce to ai ba wai babu hadisan ba ne ya same su amma ba su cika sharaɗinsa ba shi yasa bai kawo su a wannan babin ba ina fata ana tare da ni tsaye babi na gaba yake cewa wannan babi kamar yadda muka karanta sa wato man su'ila ilman wanda aka tambaye shi wani ilimi wa huwa mushtaghilun fi hadisihi a lokacin yana shagalta da wani magana ne aka zo aka ma wata tambaya na ilimi amma a lokacin kuma kila wani ya zo ya kawo ma tambaya kana ansa masa kamar yadda ya faru misali lokacin farkon suratu abasa su abdullahi ibn ummi maktum da suka zo wajen annabi lokacin ya shagalta da wasu jigajigai daga ƙuraishawa ina fata ana tare da ni tsaye a idan kai wani ya zo ya kawo ma shan tambaya yana ma tambaya akan abin da ya shafi ilimi e kuma ka yi ya shagalta da wata kadiyya ta fatawa ko makamancin haka sai kike ba shi ansa fa'atammal hadita har sai da ka gama abin da kake sun ma'azaba sa'ila sannan sai mutum ya ba wannan wanda ya zo baka kula shi ba a farko sai ka ba shi tambaya afon amsan tambayarsa to shin akwai laifi akan haka ko babu laifi ne wannan babin abin da zai nuna mana yake cewa qala haddathana muhammad ibn sinan muhammad ibn sinan ya ba mu labari shi ne Albasri, qala yake cewa haddathana fulayh fulayh ya ba mu labari shine ibn Suleiman Almadani, shi kuma dan madina ne da wasu malamai suka ce sunan fulayh shine abdulmalik cikakken sunansa ha sanadi na biyu wannan mun yi bayanin ha ne take nufi wato ya rawaito wannan hadisi da sanadi guda biyu sanadi na biyu shine wa haddathani ibrahim ibrahim ya bani labari ibn al-munzir wanda yake dan munzir ne shi ma al-madani dan madina ne qala yake cewa haddathana muhammad muhammad ya bani labari ya ba mu labari ibn fulaih dan fulaih wannan fulaih din shine wanda malamin malamin bukhari a sanadin farko ina fata an gane qala yake cewa haddathani abi abana ya bani labari kun ga a sanadin farko tsakanin shi da fulaih mutum nawa al-imam al-bukhari a sanadin farko tsakanin shi da fulaih. mutum ɗaya ne bacci nike kome to a sanadi na yufa a sanadi na yufa tsakanin shi da fulai mutum na mutum ɗaya? Eh? mutum biyu ne tun akwai ibrahim ibn munzir sai akwai muhammad ibn fulai shi ai a nan ɗan fulai ɗin ne ya karantar da wa Ibrahim ibn al-Munzir malamin malamin al-Imam al-Bukhari <laughs> ina fata ana tare da ni a tayyib kare yake cewa haddathani Hilal ibn Ali Hilal ibn Ali ya bani labari Hilal ibn Ali shi ma dan Madina ne قال عن عطاء ابن يسار عطاء ابن يسار المدني دان مدينة وانده سنني ني اورينكو عن ابي هريرة كربو daga ابو هريرة وعطا عبد الرحمن ابن الصخرين وانده شي ما سنني ني اورينكو قال yake cewa بينما النبي صلى الله عليه وسلم وترانا دي annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi fi majalisin yana cikin wani majalisi wato tare da mutane yuhaddithul qauma yana koya ma mutane karatu ja'a arabiyyun sai wani ba kawai ya fa qala yake cewa mata sa'atu wai yaushe ne tashin alkiyama yaushe ne lokaci ya rasulallah fa maza rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ci gaba da da da koyar wanda yake da labarin da yake bada yuhaddisu yana ba su ilimi fakala yake cewa ba'dul qawm sai wasu mutane suka ce sami'a ma qala fa kariha ma qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tambayan da wannan bukawayan ya masa amma ya kyamaci tambaya shi yasa bai bashi ansa ba wasu malamai suka ce annabi ya kasance bai so a tambaye shi akan lokacin tashi alkiyama saboda sun tambaye shi sun tambaye sun tambaye shi har abin ya yi tsanani haka an mai ta sa'alun anin naba'il azim gashi nan gashi nan dai ina fata ana tare da ni wa qala ba'dhum sai wasu daga suka Ballam lam yasma a'a abin da sa annabi ba wannan ba kauyar ansa ba bai ji tambayar sa bane kun ta ikhtalafu kenan sun yi sabani ya so ya so hatta idza qada hadithahu har sai da gama bada hadisin da yake wato ilimin da yake bada kare ce aina urahu sa'ilu an sa'a ina zan ga wannan mai tambaya akan tashin alkiyama ina yake ku zo man da shi kala ke cewa ha ana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gani nan ya ma'aikin Allah ya jakadin Allah kala yake cewa lalle idan kana son ka san lokacin tashin alkiyama fa idza duyyat al-amanatu idan an tozartar da amana fantadri sa'a sai ka jira lokacin tashin alkiyama kana ganin wani zamani ya zo ma cewa yanzu babu amana ga baki daya to lalle tashin alkiyama ya zo kamar halin da muke ciki yanzu ya ya'yan uwa kun ga yanzu mai babu amana Allah za ka bai wa mutum amana ko da na littafi ne ya tsare ma wannan amana na ka bashi amana na kuɗi yau ka bashi gobe ba za ka samu kuɗin nan ba ina fata ana tare da ni saboda haka wannan duka yana cikin mai alamu na tashin alkiyama wadih ko kala ke cewa kaifa idaa'atuha to yaya tozartar da amana yake kala yake cewa idan wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a Allahu akbar yayin da aka jingina al'amari zuwa al'amari na addini al'amru anan shine al'amura na addini malamai abota ilimi suka ce abin da ya shafi misali fatawa abin da ya shafi alƙalanci abin da ya shafi koyarwa abin da ya shafi shugabanci waɗannan ababe gaba ɗaya abin da ya shafi limanci ina fata ana tare da ni yayin da kuka ga ana ɗora waɗanda ba ma'abuta ilimin addini ba tun daga abin da ya shafi alƙalanci abin da ya shafi shugabanci abin da ya shafi limanci abin da ya shafi koyarwa da fatawa to lalle alkiyama ta zo waɗannan ababe gaba ki ɗaya guda biyar da sauransu wanda duk yayi la'akari zai ga cewa yanzu fadin fadin ake babu ɗaya daga ciki wanda ake baiwa ma'abota ilimi ragamin sa ɗari bisa ɗari kaɗaucin daga shugabanci yanzu ɗan boko ne shugaba ilimin ka na addini ko da ka kai Ibn taimiyya shekul islam in ke ba ɗan boko ba ne to ba za a baka shugabanci ba ana ga baka ba daga wannan yana cikin me alamun tashi alkiyama za ka ga shugaba yanzu yana shugabantar mutane amma bai iya karatun fatiha kyakkyawan karatu ba ba ma karatun fatiha bai iya bambanci kala rasulullah wa kala Allah azza wa jalla sai ya janyo aya sai ya ce kala rasulullah sai ya janyo harisi sai ya ce kala Allah azza wa jalla <laughs> ko ba ka bani wannan da mai bibiyar labarai duka ya faru a nan a nan Najeriya ga shugabanninmu ina fata ana tare da ni haka abin da ya shafi alƙalanci a kotu yau ba a cewa ga wani babban malamin addini shi aka ba alƙalanci ina in boko ake ba masu kamantawa waje-waje za ga su ne suke ɗan kamanta wannan amma ire-iren ƙasashenmu nan za ga alƙalai su ne wanda ya karanta boko kyakkyawar karantawa haka abin da ya shafi limanci haka abin da ya shafi ifta'i yau kana jefa tambaya idan ana cikin tawagan mutane a zo a ma wata tambaya na addini wani a gefen ka yana ji shi zai ba da amsa kuma tambayan fa abin ban mamaki <laughs> ba shi aka tambaya ba kila amma yana jin an yi tambaya zai ce ah ai na ji wani malami ya ce ka ai hukuncin shi kaza kowa mufti ne yanzu ko ba haka ba to kun ga wannan duka shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi yayin da kaga ana jibinta al'amura zuwa ga waɗanda ba ma'abocin al'amuran nan ba na addini ko lalle a fantabi da sa'a sai ka jira mai tashin alkiyama wato tashin alkiyama ta zo ina fata ana tare da ni tsaye a malamai ƙarƙashin wannan hadisi sun fidda matsaloli da fa'idori ga su kamar haka a burguje na'am malamai sun fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi da matsaloli da suka tattauna kamar haka matsalan farko shine wannan hadisi idan muka lura za mu ga yana koya mana cewa yayin da aka yi wa mutum tambaya akan wata matsala ta addini to lalle abin da ya cancanta inda ya san hukuncinsa da yi bayanin hukuncinsa ko ilimi baya dacewa an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar shi yasa aka rawaito wataran Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala mai littafin Adwa'ul Bayan da ire-iren su Nasrul Urul yana invigilator wato muraqaba a Jami'atul Islamiyya sai idan yara suka tambaye shi lokacin dalibai suka tambaye shi akan ba su gane wani tambaya ba idan suka mai tambaya kawai sai ya ba su ansa <laughs> da sun mai tambaya cewa ba su gane kwanshin din nan ba tambayan nan ba su gane ta ba sai ya ba su ansa sai aka ce masa ya sheikh jarabawa ake bai dace idan an ma tambaya ba a gane ɗalibi ya ma tambaya bai gane kwanshin ba kuma ta bashi ansa kan abin da ya gamata ka yi shine kamar bayanin tambayan me ya kunsa sai ya ce shi ba zai iya ɓoye ilimi ba ba zai iya me ba ya ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzara Allah min alkitabi wa yashtaruna bi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar Allah subhanahu wata'ala ya haramta boye ilimi saboda haka shi a gaskiya da yaron da ya mai tambaya ce bai sani ba <laughs> to daga wannan lokacin <laughs> idan ana jaraba ba a sanya shi cikin invigilators <laughs> sai aka ce an gode ina fata an gane to shi yasa a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce baya dacewa <clears throat> ɓoye ilimi tun da kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mai tambaya wannan ba Allah ya tambaye shi wani lokaci ne yake ga kiyama za ta zo ya ba shi labari wato bai ɓoye ilimi ba sai abu na biyu da malamai suka fi da karkashin wannan hadisi da wanda yake koyon karatu ya kamata ya kasance ya siffanta da ladubba na koyon karatu kun ga wannan mutumin da ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya shagalta abin da ya fi dacewa ya ɗan yi shiru ko ya ɗan dakata har sai annabi ya gama da waɗannan mutanen ko ya gama ba su ansa sannan sai shi ya je ho tambaya to da wannan ake so a yayin da mutum yake <clears throat> ya je wajen wani yana so zai karu da shi ana so ya siffanta da siffofi na ɗalibin ilimi sai abu na uku shine shi malami ana so shi ma ya kasance mutum ne mai haƙuri sannan kuma da hikima wajen koyarwa yayin da ɗalibi ya ma ba daidai ba kada ka nuna masa kada abin ka ɗau fushi akan haka eh, kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙauyen bai nuna mai ya yi fushi ba sai bai nuna mai ma ya damu ba to haka ake so malami ya kasance mai hikima wajen da'awa shi ya sa Allah yake cewa walau kun tafaddan gari da kalbi lamfaddo min haulik sai matsala ta hudu suka ce a ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewa ga wanda bai san wani abu ba addini abin da ya fi dacewa ya je ya samu wanda tsara shi sani ya tambaye shi matambayi ba ya bata kamar yadda ake cewa ba baka san wani abu ba sai ka samu wanda ya sani kamar ya tambaya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun matsala ta gaba da suka fidda ko fa'ida na gaba shine ana so yayin da ake malami tambaya idan akwai ƙarin haske fiye da wannan tambayan ya ƙara ba dole sai ya taƙaita da ansanta ba kawai kamar yadda annabi nan ya wasa'a masa wajen ba da ansan tambayan da ya tambaye shi sannan abu na gaba wanda yake shine na ƙarshe malamai suka ce yayin da mutum hudu ko mutum biyar suka kawo ma tambaya abin da ya fi dacewa shine ka fara gabatar da na farko wannan sawa'on a bangare da ya shafi addini ne tambayan addini ko alƙalanci ko makamancin haka bai dacewa wani duk san shi ka fara gabatar da shi akan na farko wanda ya fara zuwa haka wajen koyarwa misali wanda ya fara zuwa ake so mutum ya fara koyar da shi sannan wanda ya zo bayansa wannan shine matsaloli da suka fidda a karkashin wannan hadisi na'am eh, za mu shiga babi na biyu babu marrafa sautahu bil ilmi na karanta من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان عالم من الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنالا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا نعم آه، الإمام البخاري <coughs> رحمه الله تعالى يكي سواه babu man rafa sautahu bil ilmi wannan babi zai mana bayani ga wanda ya daga sautinsa domin ya koyar da mutane wato babu laifi akan haka a karkashin wannan ne malamai suke istinbati a amfani da ire-iren su microphone wato speaker wannan babu laifi akan haka kamar yadda kuka sani wasu jama'a wanda suke bayyana yanzu ake kiransu a tabbis mutanen tablis a nan ban san me ake kiransu ba da ku 'yan tabligh su ba sa ganin hatta sallah ma da speaker ba sa gani eh, ban san na nan ba ma dai na kasan sudan gaba daya wajen koyarwansu da wajen salloli ba su amfani da speaker ga baki daya microphone an gane ko to saboda haka malamai daga cikin hadisan da suka musu raddi da shi eh ba shi wannan ba eh, daga cikin hadisan da suka masa raddi da shi akwai wannan hadisi na al imamu bukhari kamar yadda za mu gani yanzu a sani da haka babu laifi akan haka idan abu ya shafi ilimi mutum ya daga sautinsa ko ya amfani da microphone in dai akwai bukatuwar haka ina fata an gane amma idan babu bukatuwa wajen salloli da sauransu shine ba dole sai an yi amfani da su ba domin kada a dami waɗanda suke waje ko waɗanda suke cikin bacci ko makamancin haka yake cewa ƙala haddasa na abin nu'man abin nu'man ya ba mu labari shi abin nu'man shi ne arim ibn al-fadl eh, arim ibn al-fadl cikakken sunansa shi ne arim ibn al-fadl muhammad ibn al-fadl al-basri shi ne cikakken sunansa mutumin basra ne قال يكي تيوى حدثنا أبو عوانة أبو عوانة شيني الوضاح اليشكري شيما البصري عن أبي بشر لقى أبو بشر أبو بشر شيني جعفر ابن إياس اليشكري شيما ɗangaren wasiti ne wasu ka ce kuma ɗangaren basra wasit ita ce wadda take cikin iraq an gane ko wasu malamai sun ce hajjaj bin yusuf shi ya assasa garin wato shi ya kafa garin lokacin rundunansa gaba ɗaya na sojoji sai ya mai da su can wasit to wannan abu bishirin wasu malamai sun ce dan wannan garin ne an yusuf an karɓo daga yusuf ibn ma haka shi kuma almakki ɗan makka ne ana abdullahi ibn amr ibn al-as shine babban sahabi da kuka sani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine kawai Abu Hurairah yace ya kere shi ta bangaren hadisai yawaita haddace hadisai da sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai gabaki daya saboda shi wannan ya kasance yana rubutawa shi kuma Abu Hurairah baya rubutawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izinin rubutawa abun ban mamaki tsakanin Abdullahi da mahaifinsa Amr ibn al-As shekara goma sha biyu tsakaninsa da mahaifinsa shekara nawa sha biyu kunga wannan yake nuna mana cewa auren wuri wannan sunna ne tun da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Aisha da ya aure ta tana karama ko ba haka ba kuma sahabbai su ma suka zo suka yi koyi da annabi tsakaninsa da mahaifi shekara sha biyu kaga ya aure yana shekara sha ɗaya kenan da wani abu to kunga wannan yake nuna mana sunna ne sannan abdullah bin amr ibn al-as ya kasance masana alqur'ani ne da at-taura kamar yadda kuka sani yana da riwayoyi daga banu isra'il sannan an yi sabani wajen mutuwar sa wasu ce ya mutu a garin misra wasu sun ce a sham wasu sun ce a makkatul mukarrama wasu malamai suka ce a ta'if ya rasu قال yake cewa ta khallafa annan nabi sallallahu alaihi wasallam wataran mun tafi abin nan tafiya kamar yadda malamai suka yi bayani <clears throat> ya zo kuma a wasu riwayoyi da wasu tsarikoki na muslim cewa lokacin sabai sun kasance suna dawowa daga madina ne zuwa afwan daga makka zuwa madina suna dawowa daga garin makka zuwa madina lokacin sai wasu daga cikin tawagan sabai sai suka yi gaba annabi kuma yana a bayansu da suka yi gaba sai sallar la'asar ta riske su da sallar la'asar ta riske su fi safaratin a wannan tafiya safar na wanda muka yi tafiya فأدرك فأدركنا وقد أرحقتنا الصلاة sai manzo Allah yana baya yana biyo yana tafiya bayan mu sai ya same mu mun ya da zango a lokacin kuma arhaqatna sala sallah ta rizke mu kamar yadda yazo a wasu riwayoyi ita ce sallar asar ina fata ana tare da ni tayyib wa nahnu natawadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same mu muna alwala a lokacin faja'alna namsahu ala arjulina lokacin sai muka muna goge ko shafan me mu kalmar masu anan malamai sun yi saɓani al'imamu tahawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-masu anan shafan wato manzo Allah ya same su suna shafan kafafuwarsu maimakon su yi mai su wanke kafafuwansu sai ah, ya hana su sai annabi hana su ya ce baya dacewa ku yi dinga shafan kafafuwar ku abin da ya fi dacewa shine ku wanke kafafuwan ku yayin da kuke alwala wailul lil a'qabi minan nar an gane ko fanada bi a'la sauti sai yayye kuwa da ya daga sauti yace wailul lil a'qabi minan nar bana azaba ta tabbata a wasu dugadugai wanda ake shafa su ba a wanke su wajen alwala magana na juna alqadi iyad wanda shi ne abin da jamhurin malamai suka tafi cewa almasu a nan namsahu ala na ba wai shafa ake nufi ba sai ya same mu mun wanke kafafuwan mu amma wankewa wanda ba sosai ba ana ganin lum'a wani bangare na dubbige ruwa bai shafe shi ba wato bai same shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuwa ya kira ya daga sauti a wata riwaya ta al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad sautin da manzan Allah ya ɗaga wanda yake cikin kasuwa ma zai ji wannan sautin an gane ko sai yake cewa lalle bana azaba ta tabbata ga wasu dugadugai waɗanda yayin da mutum yake alwala wato waɗanda suke barin lum'a wajen alwala wannan yake nuna mana cewa a malamai suka ce idan barin lum'a a wajen alwala ta sanadiyyar saman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a azabtar da mutum wato waɗannan dugadugar ranar tashi alƙiyama za a sanya su cikin wuta a cinna su a cinna musu wuta to ina kuma ga wanda yake ganin cewa wanke kafa ba dole ba ne wato idan kana alwala za ka iya yin shafa a kan kafa wannan shine da dama daga cikin 'yan shi'a abin da suka tafi a kai kuma wannan ah, kuskure ne wannan fahimta ina fata an gane shi yasa a wata riwaya wannan hadisin ya zo cikin ne manzo Allah wato al bukhari da muslim manzo Allah yake cewa asbigul wudu'a ku kyautata alwala lalle ku kyautata alwala kalmar isbagh malamai suka ce yana nufin ku wanke dukkan gaban alwala ku wanke su dukkan su kada ku kuskura ku shafa wani wuri in ba kai ba kawai da Allah subhanahu wa ya ce famsahu bi ru'usihum talatan so uku ya yi wannan kuwa ɗin tsaye abin da yake ƙara ƙarfafa maganan jamhurin malamai wanda su ne su ƙaziyar suka tafi a kai shi ne an samu wata riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gansu ra'a kauman ya ga wasu mutane tawadda sun yi alwala wa ka'annahum taraku min arjulihim shay'an kamar sun bar wata lumka a kafafuwar su basu wanke ba kun ga wannan yake nuna mana cewa lokacin da ya samu sabon nan ba wai ya same su sun shafa kafafuwansu ba ne wankewa ne amma akwai lum'a wanda ba su wanke ta ba ina fata wa bai wanda ire-iren su ibnu hajar al-asqalani rahimahullah wa ta'ala da su al-imam al-aini duka akan wannan ra'ayin suka tafi malamai sun fidda mas'aloli da fa'idodi karkashin wannan hadisi ga su kamar haka gurguje na farko wannan yana nuna mana wajabcin wanke kafa sabanin yan shi'a wa in kana hatta babban malami al-imam ibn jarir al tabari rahimahullahu ta'ala shi ma arwaito yana da wannan ra'ayin yana ganin halastin haka kamar yadda ka sani wasu sun kafa hujja ire-iren su al-imam ibn jarir al tabari da qira'an da Allah yake cewa famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn qira'a arjulikum sai suka ce ai wannan aqaf ne akan famsahu bi ru'usikum suka ce ai tunda aqafi ne kuma kai abinda Allah ya ce ku yi shafa akan kai sai ke cewa wa arjulikum haka kuma kafafuwarku sai suka ce saboda haka wannan aqaf ne amma radin da malamai suka masa shine alqira'a tufassir ba'daha al qira'a tana fasara yar uwarta sannan bayan haka abu na biyu al-aqfu yaqtadi al-mughayara don an yi atafi baya nuna cewa abin da aka yi atafi a kansa hukuncinsa ɗaya ina fata ana tare da ni sai a matsala ta biyu ko fa'ida ta biyu da suka fidda karkashin wannan hadisi shine wajabcin wanke dukkan gaban alwala babu inda mutum zai shafa in ba ta ba da kuma kunni sai abu na uku shine koyar da jahili wanda bai sani ba kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya samu waɗannan sahabbai ba san cewa sun bar lum'a ba ko kuma barin lum'a laifi ba ne sai ya musu bayani cewa dole su wanke ko'ina a kafarsu sai abu na uku shi ne wannan yake nuna cewa lalle gabbai za a azabtar da su ga wanda ya saba ma Allah wannan shi ne ra'ayin ahlus sunnati wal jamaa sabanin wasu daga cikin firak suna ganin wai jiki ba za a mai azaba bare ne kawai za a mai azaba an gane ko kuma idan mutum ya mutu kawai ya zama kamar toka ne rubewa zai babu azaban kabari babu azaba ta ranar tashin alkiyama to wannan duka <clears throat> raddi ne a kansu sai a fa'ida ta gaba da matsala ta gaba da suka fidda shine wannan wajabcin daga sauti yayin da mutum yake koyarwa ko amfani da ababe na daga sauti kuma halastin haka saɓanin wanda suke ganin wai haka bai dace ba sannan fa'ida na gaba Shi ne wannan yake nuna mana cewa hadisin yana nuna mana yayin da kaga wani ya yi kuskure ana son mutum ya faɗakar da shi idan kuma wannan kuskuren musamman abin da yake wajibi ne ko farilla ne to ana so ka kausasa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausasa sosai ya ɗaga sauti yace wailul lil aqabi minan nar bana azaba ta tabbata ga wasu dugadugai wato azaban wuta wannan kaɗan daga cikin ah, matsaloli da fa'idodi da suka da ƙarƙashin wannan hadisi ke